بسم الله الرحمن الرحيم الاتفاق من ماجد القزويني رحمه الله زام تاشي قبر حديثي للدبو دريش لتمانين دقايا باب ما جاء في الحجامة للصائم باب دي زوء كان ينقه قمي أزم مي أزم دي جاء مسكه أتشيري مثل متنشن جني إذن يا an cire masa tunda shi aka cire bai a san ya ci ko ya sha ba ko bai ga komai na jinin ba sai dai shi wannan abu na to ya azumin sai ya kare ko bai kare ba wannan shine kamar tambayar wata hadisi ya gabata cewa afdalul hajim wal mahjum an gane ko azumin ka kare kai da kai kaho da kai da akaiwa wannan kina amma mun faɗa asar ko hadisi wanda shi Abdullahi dan Abbas cewa ya ga annabi sallallahu alaihi azumi an قال سان أحمد بن يوسف السلمي قال قال سان عبيد الله قال قال أنبأنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي كلاب عن أبي كلابة أنه أخبره أن الشداد بن أوس حقيقة الشداد بن أوس هابي بينما هو يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لوكتي هنا تبيع النبي صلى الله عليه وسلم بالبقيع البقيع القرقد marra ala rajulin sai ya gifta wani mutum ya tajimu yana yin ƙaho ba'ada ma jama mazo shahar bayan kwanaki sun shuɗe na wata har tsawon samaniya ashirar ta laila kwanaki sha takwas faƙalar rasulullah islam sai a ce aftarar hajim wal mahjum mai kawo da wanda ake wa kawo azumin su ya kare an gane ku mai kawo da wanda ake wa kaho dukkaninsu azuminsu ya kare wannan haka yake a farkon musulunci ibn wajen shi sa ga yana kawo wata hadisi sai biyo bayan su da kishiyarsa qala قال ibn muhammad qala qala قال muhammad ibn فضيل an yazid ibn abi ziyad an miqsam عن ابن عباس قال اشتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صائم محرم النبي صلى الله ياي وهو صائم ينامي أزمي محرم yana maniyanci wannan ziyada din muhrim ita ce wata tabbata amma hadisin yayi kaho na fita so sun yi riko da wata hadisi na farko cewa afdal hajim aka suka bashi cewa duk mutumin da yake azumi da ke kawo azuminsa ya kare ko aka yi wa kaho azuminsa ya kare amma a mazabance na mazabar malikiya cewa mai azumi idan yi kawo azuminsa bai kare ba hmm. wato akhzin biya da hadis ba ma ja fil qublati lis sa'im babi da yazo akan halaccin sumba sumba mutum ya sumbanci matarsa ko a kunci ko a goshi ko a hannu ya halatta ga shi mai azumi amma idan ya aminta daga illa na bata an gane da wani abu da iya bayuwa zuwa karya masa asiri wani kenan akwai waɗanda suka yi laƙin hakan kai tsaye amma mazaba ba za ka yi ba mazabar malikiya ba za ka yi ba mazabar ibn hazm da cewa ba dai annabi yayi ba to ko me ake jira kai da ta ce idan an abin nan sai an aminta haka annabin ya ce ma? ƙalata <laughs> <laughs> abubakar ibn abishai ba wa abdullahi bin jarrah ƙala hadisun abu al-ashwas an ziyadu bin ilaka an amri ibn maimunin an aisha ta ƙalat kanin nabi sallallahu alaihi wasallam yi ƙabbilu a nisallam ya kasance kan yi sun ba fi shahararri a watan azumi ya kan sumbanci iyalinsa a watan azumi amur bin maimun a dokar jahiliya ya riski jahiliya ce ba ya riski saba'in ko da takwas kuma kamanci haka ya eh, muhadaram ya riski jahiliya shi kayar yawan ma muhadaram a ya mafi karfin muhadaram saboda dalilin shi sai dai a ce a loka a loka don shi hajji jahiliya tun kafin zuwa annabi ma yana amma kafin aiko annabi sallallahu alaihi a matsayin annabi eh kwarai da gaske mutum ne mai girma sahabbai suna girma shi wanda suke zamani da shi so da kina ana ce masa tabi so da bai yi bani ba sai bayan kuma da manzon Allah ya alaihi a قال لسان أبو بكر ابن أبي الشيبة قال قال علي بن مسهر عن عبيد الله عن قاسم عن عن عائشة قالت kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sun bawo sa'im yana azumi wa ayyukum yamliku irbahu to wane ne a cikin ku ya mallaki ya iya mallakar ko dai sha'awarsa ko alƙalaminsa kama kana rasulullah islam ya mulku irbahu kamar da ya mallaki nasa sha'awar ko al'aurarsa waye to galibi maza ba abinda suke riko da wannan hadisi suke riko an gani shi sadu zari'a sadu zara domin kada wannan kofa ta bayan zuwa ga wata kofa mafi girma ga azumi nan ya taho za ga an rugun tsime da yin aure aure a watan sha'ban watan da yake na jajibirin azumi wannan kuma na na'ashi takan hana takan hana kuma wannan illar ta faru da yawa sai azumi ya zo a damisa da fatawa wannan aka nauka lawo ka a tuku lokacin kun yi azumi in kuma kun yi aure ma kun cika rabin addini ba kuke cewa ba haka suke cewa in sun yi aure sun ci mutum ne ba za ga rimi rimi yana zuwa wajen darasi ko yana zuwa wajen karatu da ka iya aure da kai ya ba ma wajen ka masalar hawa ba da ni ka san na yi aure a yi na yi na yi aure a yi gaba da Ni yanzu ta wai a cike take eh. yace shi ba sai ya zo ba <laughs> eh magana da zai ai malam aure ne sai ka ce ta tabara wannan <laughs> to amma ana nan ana nan ba za a shekara ba sai gan shi a wajen mai shayi wai kai ba ta nan tana jikin kawai ke dallar mai ita <laughs> eh eh, eh an fara abin nan eh ka san auren na farko da ka san duk kamar mala'iku ita it shi ma it ka je na fitowa gida yana ci kai wannan ne wani amma da kuka sai fi ta gaje da cewa hanya oyar ne za ta ga annan ko to tu, a tu. ke shi sa an yi aurarraki da yawa wani sati biyu wani sati uku wani wata wani wanda ya daɗe ya yi shekara a wani kuma ana nan ana zaman doya da manja kaza kaza kaza a haka dai illa nadir eh Allah ke قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم مسلم شنو أبو الضحى أنغانيكو abu duhsha ya yi shekara ta 101 bayan jira an shutayr ibn shakalin an hafsata anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu annabi sallallahu ya kasance kan yi sumba wa sa'im yana mai azumi kaga mata annabi sallallahu ke zantar da Allah ashe abun ba ya taƙaita ne daga nana Aisha kadai ba a abu ne sha'ir ga ta faɗa hafsa mata faɗa na fata an gani قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال قال حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن زيد بن جبير نعم عن أبي يزيد الضني عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه برر بيواتي تعني النبي صلى الله عليه وسلم وذلك كان سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل أنت ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكون ولم تنقبل امرأته وأنه يسمى جمعة السلام وهما صائمان سنة عزمي ƙwale ce kada aftara sun karya azuminsu gaba ɗayansu amma su bai tabbata ba saboda shi abi yazid abbanni wa abdini ba ma ji a finu ba sharatul sa'i babi da ke magana akan mutum shi zai iya taɓa hannun matarsa yana azumi cin sun ba yanzu zai iya kama hannunta tana azumi mubashara wannan dunan jima'a ba wanda zai kai zuwa ga taku ba a zai iya kama hannun ta ko ya rike hannun ta tsira azumi قال لسان أبو بكر ابن أبي شيبة قال قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن إبراهيم قال دخل الأسود ومسروق أسود ابن يزيد مسروق ابن الأجدع سنشبه على عائشة وجدنا لعائشة وقالت كتي أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر عليه وسلم يكن تبع هنو كما كما تنوان نن قيادة هو صائم yana azumi an suke cewa ka ne fa'al yana aikata ka wa kana amlaka kum da irbi ya fi ku fa mallakar sha'awata ba ku sani shi fa ya fi ku fa eh to kuma da wato galibi wasu kasashe kamar na laraba da su liman ne jira da ku sallah a gaban ka zai sun bayan ci guje sun ku haɗa ka gafara to da dace قال الإسلام محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي قال قال نعم قال حدثنا أبي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رخص للآل الكبير كاتم واتو الشريعة شريعة مسلمة شريعة تاع الله ta kiyayo shi miji da mata ba a so a samu gafani kwaya kullum an fi so a samu haɗewa da cakudewa tunda an samu cuɗanyar nasaba ɗan kaɗanta ana nan ana nan sai a ce wannan ɗan kama ya fi kama da uwar kama ya fi kama da uban me ya jawo haka kamar ka ce take neman ta koma ta ko ta ko take koma ta ka abin da ke jawo shi sa shari'a wannan ta'un ɗin takuri mai wannan shamakin aka hana shi a sa shi a lugha a ce zaujatu zaidin wannan takurin an ko aka aka kulle shi gabar matarsa sai da ce zauji a bar shi a buɗe zaujin nabi an aisha ta zaujin nabi ka taɓa ta ce zaujin nabi an gane ka ce wai hazi zaujati a'a ka ce zauji shi ne shi na to shi za ga akwai kullewa guri ɗaya nan kwarai da gaske tsakanin ma'aurata wannan alaka mutane su mori wannan damar da shari'a ta ba su ko zama ne ya kama ga ɗan yaro ga miji ga mata to sa ɗan yaron a gefe su su haɗe shi za ka ce a sauju wani ku ku fahimci abin ba da kyau aliktila an gane ko cakuɗe an samu cakuɗe na saba, cakuɗe ɗaniyar kuma yana kawo shakuwa yana kawo shakuwa yana kawo shakuwa so amma abubuwa mutane ba sa more wannan damar mutu tun da shari'a ta hana kalla haramu sai ka yi aure ka karo aure wasu ka daga ja da baya Allah ce illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika hum al-adu a'a in ba matakka ba ce a nan ne za ka ɗauke kai a nan ne za ka yi ɗin mm. amma matakka taka ce an gane ko ba sai ka inda za ka yi ɓata gurɓata tunanin yara ko tarbiyyarsu ba a'a amma dai ka sani akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin ka da ita akwai so akwai ƙauna ku ci abinci tare ka siɗe mata hannu ta siɗe maka an gane ko a samu kyakkyawar alaƙa da kyakkyawar jituwa ka ci abu ta tsora bakinta a kai ka tona cingan ta karɓa ta haɗe tana tona kai ma karɓa ka sa a bakin ka haɗe an gane ko wannan na gaya muku ne ustazai saboda ka san galibi a sati da su ne ba sa more wa innan babukan ya za ku kyale makiya Allah su suke more wa innan babukan su da matan banza suke yi kai mata ka an baka dama kuna gaya ma matakka duk wani abu da ake na morewa ka gan shi ka zuciya tana cewa za ta iya sha'awarsa eh? a jikin ka gan shi a jikin mata wani ka sha'awa don Allah ka siyo matakka taimaka a gida na gaya wasu damammin sikel sikel siyo ka matakka ta tsari maka wasu irin kayan siyo ta sa maka wani irin waye ka siyo ka sa mata magana ustazanci na gaya maka in an je gida ba tilawa ake ba ba kiyamu laila ake ba ba kuma kabari aka je ba Allah ba ku da wa fi bidu ahadikum sadaqa dan ku imore an gane ko itaki iyalinsa Allah ya ce akwai fa sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana ba shi ladan sadaka a ciki ya shigo mata ta yi mata shiga ke ba ki haramun yi kama ja mata aya ba gurbin aya ba ne nan gudu ba gurbin aya ba ne ba gurbin aya ba ne gurbin aya sai a waje ya wata ta yi take mata wa'azi amma nan kai wa, ta zo a ka ta cire dan kwali ko yi kaza ko yi kaza wannan ita in ba yi maka ba za ta yi wa? shi za ka ce zawaj shakudewa maganar kalmomi da shari'a ta hana a'a banda fa tsakaninka da ita banda tsakaninka da ita a waje da ta hana tsakaninka da ita halali ne lada ne ashu wani lokacin baki idan ba a jawo shi da kyau baya fasirin an gani ko wallahi abin da ya tsawon lokaci kake dan sauka kaɗan kake dan gayauna saboda galibi ustazai yan uwa wato suka manta da wannan babu sai ɗauke kullum ba kyau kullum ba kyau haramun a'a ga ta waje fuke na a gidanka ka je ka more rayuwarka ta duniya wannan idan ka samu nutsuwa a gida hankalinka ya kwanta in ka zo waje sai ka ce garin na yanzu babu mata eh to dama babu dole ka ce babu saboda kai gata ko ta ka ce maka komai a gida amma kai can an ce an ka je ka yi da gwalgwalo a gida dole a nan gida a waje da kaga wani da an turo ma a facebook ka je kai ta kallon kallon kana astagfirullah astagfirullah kana kana ta goge goge kana ta istifadi mun sha gaya mun sha ja muku wannan bakin ku ɗauki wannan darasi kwarai da gaske wani tufafi ne gani a jikin mata mata wanda za su kwanta maka da hankali a a kai kana wani ya dan turo maka wani fim ne na rawa kaka ka ci a'a ba ki je ki cike ina so ku iya rawa ba gaskiya domin wani ya turo mu wani abu ne na ce ba kyau wa'azin nan da malai mani wallahi ba kyau kallon tsare ki amma lalle ne daga nan zuwa rana ya kyau ki tabbatar da kin iya rawa eh in ba ki iya rawa ba zan samu mazari wannan jawabi yana da muhimmanci قال سلام محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي قال قال سلام أبي أنا أعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رخص الكبير للصائم في المباشرة yace an yi abdullahi dan abbas yake cewa an yi rangwame lil kabiri ga dattijo asfa'in mai azumi bil mubashara ya taba hannun iyalinsa wa kuriha lishabi an kyamace haka ga saurayi an gane ku an kyamace haka da saurayi eh domin su akwai matsala wanda magana ta abdullahi dan abbas a dauki ta haka ma ma ja fil gibati wal rafas lil sa'il babu yake magana akan haramcin cin naman mutane giba kenan warrafas da haramcin batsa ga mai azumi batsa wannan rafas din ya halatta fa mutum ya a gida ya halatta tun da ma ta ba a makaranta ake koyawa ka wani ma ce to ma kama a ce yaya a'a ya halatta shi mutum yi shi dama kaga da zagi da irin wannan maganganu su ba su da makaranta karatu ne sai an zo makaranta wannan dai mun baka kofa a buɗe tsakaninka da ita ya halatta ku je ku ta nisa'ukum hamsu lakum fa'tu hamsukum Allah ce to ba ma so mu kulle muku kofofin nan idan aka kulle muku wannan kofofin ta na ake samun matsala ta nan ake samun matsala mutum ya kaga mutum ya kasa kamewa ka zo ka buɗe wayar wani wanda za ka sha mamaki da za ka buɗe a wani wallahi sai ka kuka ka ce wani ina ganin sa kamar dattijan mutum amma ji abubuwan da suke mai abin da ya jawo masa haka bai koshi ba ne? hankalinsa bai kwanta ba a gida da hankalinsa ya kwanta ya samu nutsuwa wallahi azim an ce wajen ta ce doyi an ce gardin kawo ga ido ya ce doyi yake ba zai ba tunanin wani can ba tunanin mai to hankalinsa ya gama kwanciya a gida komai an masa me yake nema me yake nema قال سعى عمر بن رافع قال قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلى الله وسلم من لم يدع قول الزور والنبي بر فدن كريابا والجهل ببر جاهلتي دوتا بكاغا jahilci kaga shi kansa fa illoli ne kwarai da gaske kana azumi kana abuwa na jahilci abuwa na wauta wannan abubuwan a aibata mutum ne wani amala bai bai bar aiki da jahilci ba fala hajjata lillahi mai fi an yada a amuhu ko fala hajjata lillahi allah ba shi da bukata akan wannan mutumin fi an yada a ta'amahu wa sharabahu kan barin abincinsa da abin shansa ne allah ba manufarsa azumi ko ya ki ci ya ki sha ba ba wannan manufar ba ce manufar don ka keɓance kanka da kawai muraƙaba tunani da kusanta kai ga Allah subhanahu ta'ala eh? wannan azumin ka duba tsakanin makoshinka da makogwaranka ga ka da makogwaran kana halittu cewa Allah yana kallon wannan gurin wani abu ka ci ka abin nan to wannan zai taimaka maka nan da nan ka dinga haratto Allah a cikin ayyuka a cikin maganganu in ka samu wannan training din na wata guda da izinin Allah a ragowar watanni 11 ko sha biyu an ramadan din za a samu kutantawa wato a cikin aikinka wata ramadan kamar wata ne da yake wato garan bawo da yake musulmi Allah da kake ta bautawa kai kake bautawa to bara zo wani lokaci a ƙara gyara tafiyar idan na labe na ci ko na labe na sha na zo na cewa azumi yana duka yadda za ka yi yadda za ka yi amma ba na ji ba na ji musulmi wanda ya san me yake masani gwargwadon shari'a ya je ya ce ya naɗe ya ci ya fito ya ce wai azumi yana duka ka yara yan mutsi mutsi ma na musulmi ba ma sai ba zata na babba wannan fa mura kaba din ji yake Allah yana kallon sa a tsakanin wannan yan gabar idan kai dauki wata guda kana kai wato abin zai maka tasiri ko sai ga da kawai suka dinga jin kawai Allah ya maka jingirin a zuciya kirin ce ku ji ba'alikun siyam kamar ku ji ba'alikun siyam kamar ku ba'alikun ta tafiyon don ku kwai ta kawa tsoron Allah ya gaskiya ne mana gaskiya ne mallam ya da kauna zuwa wala bihi wal ko mallam ya da kauna zuwa wal jahal wala amala bihi fa laysa haja fi an yada ta'amahu wa sharaba wanda bai bar fadin karya ba da jahilci da ake da jahilci ba Allah ba shi da buƙatar barin abincinka da abincin shanka da kai Allah ba manufa ya yin wata kafa a a'a manufa sai koyar da kai kusantarsa da halittu shi cikin ayyuka da maganganu kware da gaske amma wasu abubuwan sun fi daɗi kamar kalle-kalle na banza da wafi lallai sai kun kula da gidajen mata da yara wannan ganin fina-finai sun fi daɗi da azumi wai a rage yin wai saboda wahala amma ka samu wani siri saka kafin a wata dama shi kasa talatin ne kuma kowace rana za ka ibi awa bakwai eh haka za a zo a tasawa wai wajen a rage lokacin na kiyaye ka yi abubuwa da za su iya baka nishadi kwarai da gaske karatun ƙur'ani ka je ka ɗauka ƙur'ani ka dinga yi ka ɗauki hadisi a ɗaisar ka zaga ta fikiri. in ka gaji ka kwanta in ka gaji ka yi wata musamman mata a gida sai kun taya su kai ko namiji galibi kana can wajen kujuba kujubanka to su ɗin za ku taya ya ya kamata su ƙara da wannan lokacin nasu ka tsara musu ko ka ce wannan kwanaki talatin ga baki daya me ya kamata kullum a ce an yi kullum za a iya yin kaza kullum za a iya yin kaza kullum ka kawo musu jadwali ka tsara musu kwarai da gaske kullum shari'a ta ba mu dama mai kaza shari'a ta ba mu dama mai kaza shari'a ta ba mu to wai na abubuwan da ta ba ku dama to sai ku zo ku shirya abubuwan kwarai da gaske Allah ya ba mu dacewa قال دفاع عمرو بن رافع قال قال دفاع عبد الله بن مبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ندامة من أذمه ليس له من صيامه باشد ولا داء cikin azuminsa illa al-ju' face sai yunwa da tabahuwa wa ruba qa'imin da dama mai qiyamul layli laysa lahu min qiyamihi ba shi da wani lada a cikin qiyamul layl dan sa illa sahab sai kin bacci kin bacci wannan wahala ita ce kawai ladan sa ina lada kin bacci kaga ba shi da komai kenan yayi abin sa a guje harka abubuwa na riya na farko dai abin a karanta abin a shari'a ya ake yi matsalan inda ka san kiristoci a wani lokuta ka san kirista abinda shari'a ta soke shi da shi sai san ibada ba kwaɗayin aji a san ibada shi kuma ba yahude abinda shari'a ta soke shi da shi sai san yin karatu babu ibada an gane ko to shi musulmi sai a kawo shi tsakanin bin ya zama matsakaici ya yi karatun ya san allah kuma ya bauta wa allah ne eh kwarai da gaske aka ibin tamiya yi tafsirin su kwarai da gaske akan wannan ghairil maghdubi alaihim wal dhalin amin al maghdubi sun san Allah ba sa bautawa Allah ad-dhalin su san Allah ba bautawa Allah eh, to musulmi sun siffar musamman ta ajiye ya ga yanzu an ce an kira sallah kula galibi kula da ake karatu sannan za a yi karatu sai ga an fashi da an kira sallah sai a zo a cika masallaci ko kuma kome za a zo a yi ba na nufin duk wanda bai zo bai je makaranta ba haka nake nufi ba a'a galibin waɗanda in za a yi karatu suke tafiya ba su karatu ba nan muke ta magana ana ta magana a karatun qur'ani ana ta magana a karatun qur'ani idan ka ritsa musulman da suke da'awar su karatun qur'ani ko suna ƙwar'ani ko sun zama gunaye qur'ani ka ritsa su ka ce ba wanda zai fita sai wanda ya fassara sabbi kadai zai fita ai sai dai su dinga waya a kawo lika wallahi bacci har da mu shari kaga to mutum ya ji ina to gari wa zaka ka ce to a'a ya abinda kullum kuna ta kakkaranta shi ya ibadar da kullum kuna yin ta kuma kun kusanta sallah na yanzu an zo ana magana rigimar sallah ibn arabi fa 542 cewa yake yi mun samu mu na malikiya suna cewa akwai rigingimu dubu goma sha uku a kanta dubu sha uku ya ce ni da suke wata rike ganin anya ko za su kai ya ce yanzu dinnan da nake magana na irga dubu sha ɗaya dubu biyu masu su ba sai dai can gaba zan na ta abin nan kuma sannan nan kullum sai an yi ta kuma allah ya gaya maka tana da wahala ba ina halaka biyar sun ina da tana da wahala ai la shaqa tana da wahala to amma kana ta so ka wa Allah yanzu azumin nan ya zo wani ya je zo ne aiki azumi kai aikin hajji fa mutum zai je biya aikin hajji wallahi malam sai ya ji shi a harami an soke shi ko a tudda kawai sai ne wasu to ya maza yi ya ma aiki aikin hajji da ya gani ba larabe wani ja a ta sai mishi da gudu in yana shi mai kama da ya gani yana karanta takarda da Allah ne ba karanta haka ake karanta ta sai juya kanta a ƙasa sai haka a ce a ce ce haka za ka juya ta haka ba muke ba mu yanzu gaba ɗaya in ba wanda Allah ya keɓance ba ƙyamatar ma mutum ya je ya san abin da Allah ya sauka masa yake yi yana ganin ɓata lokaci ne eh ɓata lokaci dole ka sai san ibada kana so kai kiyamul layli yanzu ko je aka ce za a yi ta lokaci kaza ka kai ka ji shi bai ji ba shi bai ji ba kuma shi ne zai yi washe gare fito yana suka maka baki ban ga ka san da sahaba yana asma kuma mala mu je muka kiyamul layli kada ana raka a ko ma da haba eh, raka'a bi ba ai mu je raka 25 ma ne hmm. eh na yi yada ɗi fita dubu ashirin jiya don ba samu a za a magana a su mashi ba kuma yawa na abin ya to haka abubuwan suke sura guda nawa kalar sa muhammad ibn sabah kan an bana jaridun an amash an abi salih an abi hurairah qala qala rasulullah sallam annabi sallam yace idan kana yawm sawmi a'adikum idan yinin azumin dayan kuri fala yarfus kada ya batsa kada ya batsa kada ya ga abin da zai jawo batsa wala ya jahal kada ya jahilci kada ya wauta wa in jahila alaihi ahadun idan wani ya masa aikin jahilci wa idza khatabahu aljahiluna qalu salama shi yaqul yace inni mar'un sahih ni mutum ne mai azumi ya halatta ya bude ce ai ni azumi nake bari yayi ba kana azumi wani ya nemi ka dirgima umarni ne a nan ce ai azumi ne an gane kamar ka yaba masa magana ne kure da gaske ba ma za fi suhur babu da ya zo akan yin suhur as-suhur ba as-suhur ba as-suhur ko dai abincin suhur ko lokacin suhur. as-suhur yin suhur kamar tsahur da duhur kamar wabu da wudu kamar jirhu da jirhu eh قال فأحمد بن عبده قال قال أنبأنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صعيب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مسألة تسحروا كيسحور تسحروا كيسحور فإن في السحور بركة أكوية البركة أتكين سحور أكوية البركة أتكين ko ba za ka ci abinci ba ka ɗan tashi ka ci sha ruwa ko ka ci dabino yana da kyau akwai albarka a ciki akwai albarka kuma dore hakoki ta dore shari'a ta hana eh yin wannan wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske qala muhammad ibn bashar qala qala hasan abu amir qala قال حدثنا زمعة بن فارش عن سلمة عن عكرمة عن ابن عباس زمعة بن فارش شنو بيكتي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ku nemi agaji na Allah subhanahu ta'ala wajen ya kula da lafiyarku da abincin sahur ala siyamin nahar akan yin azumin da nayi ne wa bil qailula ku nemi taimakon Allah wajen yin qailula ala qiyamil layl akan qiyamul layl da ku an gani qailula min qala yaqulu qailulatan wa qala yaqulu qawlan ce man qala qala Allah faqad kafar wanda yace qala Allah ya kafirta ba wai ana cewa qala Allah da kaulu ba a qala yaqulu qailulatan qala yaqulu qawlan eh qailulatan wa maqilan duk ana faɗa wato baccin rana baccin rana yana da muhimmanci akwai baccin da ba su da amfani illa suke jawowa bacci bayan sallar asuba shekar ku yi ya zo a hadisi munqata daga zuwa sayyidina Usman cikin musnad Imam Ahmad bin Hanbali yace as-subhatu tamna'u rizqa baccin safe yana hana arziki kuma bin mujarrab cewa baccin a baccin safe baccin safe ɗabi'arsa duk wani mugun mafarki da ake a wannan lokacin ake kuma zai yi wuya mai baccin safe duk bacci a kawai da mutum sami kaga ya iya tsoron da wani abu a rayuwarsa eh kware ne lokacin safiya mata ka tana aikace ta daidai lokaci ne na aiki hadisin hakim ibn shazam cikin nan cikin ah, cikin da nisa'i da sanin jihad Allah mubarak li ummati fi bukuriha Allah kai albarka ga al'umma ta cikin samako da suke yace wallahi fa lazimtu wato bukura kenan na wannan sammako ya ce fa burika lifi tijarati sai Allah ya sanya mun albarka cikin kasuwanci na yana ga cikin manya-manyan mawadatan sabai duk abin da za ka yi safi akwai albarka zai yi ya ka tasa bukatu birjik zan yi kaza yau zan yi kaza ka fara su da duku-duku ka gaba ka ci musu ba sai ka je ka gama suka ji ka iya buka ga yau lokacin ya tsaya ah, albarka ce lokaci yana da albarka kwarai da gaske wani kenan kuma suka ce duk mutumin da ya je neman abu da safi da izinin Allah zai samu saboda hadisin Ammar bin Yasir da Umar bin Khattab cikin Sahih Bukhari Sahih Muslim yace law annakum tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkuli la rizqukum kama yarzuqu at-tayr me yake jawa takhudu khimafa sai fi sammako khimasu suna masu jin yunwa kallin takhudu khimasu na wata ru'u bitana sai su yi mata sun koshi an dai za ka yi sama ko, in ya gama za ka yi bacci ko na abu da sauransu ka bari sai rana ta fito wajen karfe takwas da wani abu sai ka je ka kwanta bacci amma yana jawa bayan sallar subah ya sake kwanciya wai wannan lokaci daɗin bacci daɗin wahala duk mugun mafarki a nan ake mafarki da zai dugun zuma maka yi nan baki sannan bacci bacci na bayan sallah wato bayan sallah na asar duk da cewa akwai hadisi wanda ke a akan haka to amma shi ma bil mujarrab bacci bayan sallah asar yana kawo cututtuka daban-daban kwarai da gaske daga ciki zai yiwu ya kai wannan bacci na bayan sallah na asar ka tashi ka dinga jinka cikin nishaɗi, za ka a cikin kunci a cikin damuwa domin ce man nama ba a jina asir sun majunna wala ya luman na ila nafsa an gani hadis ne wanda yake mudur ba a ce ba a wanda ba shi suna dima gaba ɗaya eh. sannan da bacci kafin sallar asuba kan sallar isha wa kana yanha an dawmi qabla wal hadith da bayan sallar magriba ba a bacci da na hadisi ingantacce hadisi na Aisha ka yi bacci bayan sallah wannan lokaci kula da kyau da gaske bacci wanda yake mafi lafiya baccin dare da baccin rana wasu ma suna ganin baccin rana ya fi baccin dare muhimmanci a jiki eh an gane ku waje allah na makon su ba da mun sanya baccin ku ya zama hutu ga jikin nau makon su ba da naumatan lail kenan baccin dare shi kuma kailula wannan kailula yana watsakar da jiki yana ba mai shi lafiya suka ce ko kullum na rabin awa ne mutum da dama idan yana samu Allah ba mai ya kare ku ba mu waje a fita filin suhuri babu ya zo cikin jirgin tasawur ko ya kare ba shako guda nawa yanzu tsige ne tara saura bakwai mu ما ما جاء في تأخير الصبر نيكو قال سنا علي بن محمد قال قال فوكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك قال عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم mun yi sahur tare da annabi sallam Suma, maƙumna ila sallah muka tashi zuwa sallah wanda sai ce kan bai bainahuma tsakanin sallah da sahur din naku minti nawa kwashi ko awa nawa qala ce qadru qira'atin 50 ayatan qadru wato qadru qira'ati 50 aya gurgudan karanta aya 50 an gane ko wato qira'a muta'alliya jiddan qira'a wacce take a nasa alala ta ce rabin awa an gane ko hadisi sahih ko minti 20 da قال سعد بن محمد قال قال أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن حذيفة قال تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتناي صورت هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع تثير cewa mun yi ne a lokacin akwai haske na safiya illa anna shamsa lam tatlu sai da cewa rana bata kullu ba isnadin hadith hasani ne wato wannan ke nuna cewa lokacin sahur kamar yadda yake ku kula da kyau karatunmu da ke ji kamar na sati biyu a ta littafin na bidatun mustahid wani yakin kusurfe shin kullowa alfijir an gane ku wa kullo sharabu hatta ita bayyana kuma alkhaitul abyadu min alkhaitul aswadi min alfajir an gane ko sun mati musu yam ilalle to wannan bullowa alfajir a farkonsa ko kuma bayan ya bullo ya mamaye shi lokacin da aka hana cin abinci da ce mafi kyau a nisan da suka suka nuna cewa bullowa alfajir da zara ya bullo a kamin gaba da cin abinci shine da ƙwar'ani kuma shi ne ya fi rinjaye a galibin hadisai wadanda suke tabbata wannan kina wannan hadisi za mu hadisi to nan na fata an gane قال صحيح ابن حكيم قال قال صحيح ابن سعيد وابن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال kada ladanci ko kiran sallah na bilali ya hada tsayin min su'uri cin sahur ɗinsa fa yana yu'azzinu shi yana yin kiran sallah ne liyantabi hada'imukum dan mai baccin ku farka wal yarji'a ba'imukum dan wanda ya kwana yana kiyamul layl je kwanta dan numfasa walai alfajr an yaqula hakaza yace a lokacin alfijir bai bayyana ba shine ma'ana an yaqula hakaza alqawlu tuka zo da ma'ana goma a tsarki an gane ko ba wai ana cewa ai ko yace ba an yaqula hakaza ma yakfika an taqula bi yadayka hakaza na'am walakin haka za ya taridu a'a in ka ga kaki cin abinci sai dai idan ya fito haka haka za ya tarid sai dai daga ga ya taso haka fil ufuq ko fi ufuq sama a sama ma'ana idan ya dago wani za ga karkashin gabas kamar wani haske ne yake shatawa ya dago sai dai idan ya dago ya dago wannan hasken ya dago sai ka mai gabanci ma'ana wannan ba lokaci ne na cin abinci ba bilal kuma ba a lokacin yake kira ba ba ma ja fi ta'dil iftar ma'ana kiran farko baya hana cin abinci to kiran farko wane ne wane ne kiran farko wannan matsalar mun jawabi akai me tasribi ko me gari tasribi ko ma menene dai kiran farko ba zai hana cin abinci an gane ko mun yi kakkawa ganin cewa za a yi tasribi a kira na biyu ne ko a kiran farko wannan shi ma sabani yana nan ما هو شيء هل يذاك السبب باب ما جاء في تعجيل الإفطار باب إذا ذاك نجج وتبول أباكي قال سائل هشام ابن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى لا يزال الناس بخير متعني ولا سكوش يتشين عن خير الله رمع أجل بالإفطار ما تكرسنا قلق وتبول أبيك نعم قال سام بكر ابن أبي الشيبة قال قال سام محمد بن بشر عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله لا يزال الناس بخير mutane ba za su bushe cin alkhairi ba ma ajin fitar matukar suna gaggauta buɗe baki ajilul fitar don haka ku gaggauta buɗe baki fa innal yahuda yu'akhirun domin yahudawa da yan shi'a suna jinkirtawa yan shi'a basa sa shan ruwa sai bayan sallar isha daga cikin aqidar su a sha ruwa da wuri adama da addini wanda yake ba na daidai ba ai wahala ce eh kwarai da gaske ba ma ja'a alama alama yustahabul fitr akan wani irin abinci ne aka so a bude baki da shi قال سمع عثمان بن أبي شيبة قال قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ومحمد بن فضيل وحول سنة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب أم الرائش بنت سريع عن عمها سلمان بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم ياتي إذا أفطر أحدكم إذا أنكم زي بودا باكي فليفطر على تمر يبودي باكين سيدبينه فإن لم يجد إذا بيسمه فليفطر على الماء يبودي باكين سدروا فإنه طهور شوا ميسأركين ميسأركي كيوا نعم قال سندين حديث ينا دروني amma ma'ana hadisin sahihi tana da asali daga hadisin Jabir bin Abdullah cikin sahih Bukhari sai Muslim ba ma ja fi fardi sawm min al-layl wal khiyar fi sawm to mu bar shi haka eh bar shi haka haka za mu tashi na 1700 daidai shi ne 1700 za a tashi ne zai yi mana abin nan kwarai اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في الشمس مجيد وتب علينا مولانا انك تواب الرحيم أبنا كفنا لنا القوم العدم ونبغي نصر انك تقبل